babu wani abu na abu ne ya shafi kuturta fa'ada khalaha sai ya shigar da hannun bayan shigar da hannun wa ta biyu. ya fidda hannun yana haske kashi shi'a shamsi kamar hasken rana ta tabishas basar hasken kuma yana lullube gani Allah ya ce ka ilaika haka kuma ka taro abinda ya shahi fuka-fukanka minar rahab saboda tsoro bi fati arra'i wa kasri wa sukunin ha da yi ma ra'un fata ko kuma a da sukun ha'un wa kuri abi bi ha? wa dhammi sani an karanta da yi mata fata da dumma ga abin da ya shayi harafi na biyu ai alkhawf ana nihin tsoro ai min ajil khawfil hasil min ida'atil yadi saboda dalilin tsoron da zai faru game da hasken hannun nan bi an tadkhulaha fi jaybika fata'uda ila halatiha al-awwal al'ula za ka saka shi a cikin kwanar rigarka sannan kuma hannun zai koma zuwa ga halin shi na farko sannan wa ubbir anha bil janah li ha lil insan kal an kirga hannun an kirge shi da kalmar jana fiffike ba don komi ba saboda shi hannu a wurin mutum ɗan adam kamar fifice ne a wurin tsuntsu mun gane fadhalik sai Allah ya ce wannan ɗin bi bitakhfif wa qur'a bitashdid ana karantawa da takfifi ko da tashdidi fadhalikal asa wal yad waɗannan hannun da sandai wahuwa mu'annathani su bi duka lamirin mata suke ɗauka wa innamal musharu bi ilaihima almubtada litazkiri khabruhu kawai abinda yake nuni da shi zuwa gare su mubtada ne saboda abinda ya shayi taskir na khabar ɗinsa khabar ɗin namiji ne abinda ke khabar din Allah ya ce fadhanika waɗannan ababen guda biyu ne. hujjoji ne mursalani waɗanda aka aika su min rabbika daga ubangijinka ila fir'auna zuwa ga fir'auna wa mala'ihi da jama'arsa 'yan majalisarsa innahum kanu qauman fasiqin Allah ya ce lalle su suka zance mutane faskai Allah ya tsare mu daga faskanci qala rabbi inni qataltu minhum qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun qala rabbi yati ya ubangiji inni qataltu minhum nafsa lalle ni na kashe wani rai a cikin su huwa al sabi shi ne wannan bakibbe ɗin da ya gabata a karatunmu na baya fa khafu an yaqtulun bi sai nake jin tsoron kar su kashe ni da wannan mutumin da na kashe saboda shi an gane sai ya ce wa wa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma yarid نبئني إني أخاف أن يكذبون يتي وأخي هارون دم وانا هارون هو أبصر lisana, ya fi ni fasaha na harshe ya fi ni bayani na harshe ai abu ya fi ni bayyanuwar harshe fara sulhu ma'iya ka yi shi tare da ni ridan an ya karfafe ni ai mu'inan wanda zai taimaka min Wafi fi bi fathi dali bila hamza a wata qira'a ana karantawa da yi madalun fataha ba tare da alhamza ba ai sulhu ma iya ridan an gani ko ridan maimakon ridan sai ce ridan ne. ya taimake ni ya gaskata ni bin raf'i da rafa yusaddiqu ni wa jumlatuhu sifa shi kuma jimla sa jimla ce ta siffa ta read and din mai taimako me abinda ya siffar taimako zai kasance yusaddiqu ne. ya gaskata ni mun gane na wafi kira'a bil jazmi jawabu du'a a wata kira'a kuma yana zuwa da jazma wani zai zama jawab ne na wannan kira da du'a inni akhafu an yukazzibun yace kuma ni ina jin tsoron kada su karyata ni a bisa abinda na zo musu da shi sai Allah قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يسيرون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون الله يتي قال الله يتي سنشد عضدك لا مكرففي abin da ya shafi bayanka ainu ƙawika za mu ƙarfafe ka a bi akika da ɗan uwanka wa na Allah lakuma sultana za mu sanya muku sultan rinjaye ai galaba za mu sa muku rinjaye fala ya ilai kuma ba za su iya kaiwa zuwa gare ku ba bi su inda wani mummuna abu da aka izhaba kutai bi ayatina da ayoyinmu antuma ku biyun wa ba al-ghalibun da wanda suka biyo ku kuna masu rinjaye za ku za ku samu rinjaye lahum a gare su kaga dan Allah madaukakin sarki yana karfafar annabi Musa da Haruna cewa za su yi nasara kaga yanzu sai me kenan ya rage sai aiki kawai sai Allah ce falamma ja'ahum musa bi ayatina bayyinatin qalu ma haza hmm. qalu ma haza illa sihrun مفترى وما سمعنا بهذا وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين الله يقول فلما جاءهم موسى بآياتنا lokacin da annabi Musa ya zo musu da ayoyinmu Sune, ne mu'ujizoji ko kuma ayoyi na Allah bayyinatin wanda suke bayyana nuwa bihat halun wannan hali ne na yadda ayoyin suke Bayyanannu ne ƙarara ƙalu sai suka ce ma haza illa sihirin muftara wannan ba wani abu ne facin sihirin da aka ƙirƙira muhtalaqun ƙirƙirar ne wa ma sami'ina bi haza ka'ina ko mu taɓa jin wannan abu irin wannan abu ya faru ba fi ayyami aba'in al a kwanuka da zamunanka na iyayenmu na farko ba mu taɓa jin haka ba sai Allah ya ce وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون الله يتي وقال بواو وقرئ بدونها da wawun ana karantawa ko babu wawun ɗin wa ko ƙala musa annabi musa ya ce rabbi ubangiji na a'lamu shi ne mafi sani ai alimun ubangiji na masani ne biman ja'a bil huda min indi game da wanda ya zo da shirya daga gare shi ad-damiru lirab damir din min indihi hidin damir din na ubangiji ne Allah shi ne mafi sanin waye wanda ya zo da shirya min indihi daga wurin Allah Allah ne ya aiko shi da ita Allah shi ya sanin wannan waman takunu sannan kuma Allah shi ya sanin wanda za ta kasance a gare shi lahu aqibatu da ƙarshen al'amari na gidan lahira ga waye wannan zai kasance ay al mahmuda fiddar akira ƙarshe wanda yake abin yabo a gidan lahira waye wanda zai kasance da wannan wahuwa ana ni ne wanda wannan abin zai kasance a gare ni fi ana fa'ana muhikkun fima ji itubi a wannan ɓangarorin guda biyu ni ne mafi cancanta da abin da na zo da shi a cikin abin na zo da shi to ni na yi cancanta in samu gidan lahir innahu kuma ku sani lallai yadda abu yake la yuflihu zalimun azzalimai kafirai ba za su rabauta ba ko ba sa cin nasara Allah ya ce وقال فرعون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع يطلع إلى إله موسى فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لعزمه من الكاذبين وقال فرعون يا أيها الملأ فرعون يتي يا كو يا مجلسة ma alimtu lakum min ilahin gairi ce ban san wani abin bauta ba wanda kuke da shi koma bayana bai san wani abin bauta da suke da shi ba koma bayan shi zi kafirci nafa ilmuhu balahu gairu ya kore ma iliminsa damuwarsa da wani wanda yake koma bayan shi duna wujudi ba tare da samuwar waninsa ba yana ganin babu wani in ba shi ba lam inda hu ma ƙatari aljazmi bi arabi domin a tare da shi din kuma babu abin da yake hukunta tabbatar da rashin waninsa ɗin a matsayin abin bauta Wani zalika kara da haka ne sai ya ce fa'auƙidli liya hama alaƙi ai fadbakh al'ajira ka kunna mani ya kai hamana kan abin da ya shafi abin kan taɓo. ai fadbakh al'ajir ka dafa abin da ya shafi jan gargari na ƙasa faj'al alli sarha ka sanya mini ginin bene kasran aliyan katanga mai tsawo la'alli attali'u ila ilahi Musa mai yiwuwa ni idan na hau zan tsinkayo allan annabi Musa an zuru ilai na je in gano shi wa aqifu alai in tsayu a gare shi wa inni la'azunnuhu min al kuma lallai ni ina zaton cewar yana cikin makareta fi iddi'aihi ilahan a'kar, a wajen da awar da yake yin cewa akwai wani abin bauta wa innahu rasuluhu kuma shi manzon wannan abin bautan ne wanda ya aiko shi yana cewa akwai wani Allah daban yana tunanin annabi Musa ƙarya yi Allah ya tsare Allah ya ce wastakbara واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون الله يتي واستكبر يي جرمان كي هو وجنوده شيد رندنسا في الأرض أبايا كسا أرض مصر كسا مصر يا نونا إز شرك جرمان كسا bigair haƙƙi ba ta da haƙƙi ba wa zannu annahum ilaina la yarji'un wa zannu sun yi zaton cewa annahum lalle su ilaina la yarji'un ba za su dawo zuwa gare mu ba bina'i lil maf'ul wa qur'a lil fa'il ana an karanta nan da bina'i da ga maf'ul wanda aikin ya fada mawa an gane sannan kuma ana karantawa ga fa'ili mai aikin kansa mun gane ko na sai Allah ya ce fa akhadnahu fa akhadnahu wa junudahu fanabaznahum fil yam فانظر كيف كان عاقبة الظالمين Allah ya ce fa akhadnahu wa juluda sai muka kama shi da shi da rundunarsa fa nabadnahum muka watsa su ai qarahnahum muka jefa su fil yammi a cikin ruwa albahar milh ruwa wanda yake mai gishiri faguriku sai aka nitsar da su a cikin wannan ruwa fanzur Allah ya ce duba ka gani aiki kana aqibatu zalimin yaya ƙarshen azzalimai ya kasance hina saru ilal halak lokacin da suka kasance sun tafi zuwa ga halaka al-mukhatab huwa annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ake magana da shi shine annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah ya ce wa annahum a'imma وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون Allah ya ce wa ta’annahu fi duniya, mun sun ya su anan duniya a imma da taƙiƙin alhamzojin nan guda biyu a imma wa ƙuri’a bi ibdali saniya ya an karanta da juya alhamza ta biyu ta koma ya’ur wa ta’annahun a yin matun ko wa ta’annahun a imma an gane. mun sanya su zamanto jagorori sa'o fi shirki masu jagoranci a cikin shirka ya du'una ilan nar suna kira zuwa wuta bi du'aihim ila shirk saboda kira da suke zuwa ga shirka ne Allah ya ce wa yau malkiyama ranar tashin alƙiyama kuma layun saron ba za a taimake su ba bi daf'il azabi anhum ta hanyar wai a tun kuɗe musu azaba ba wanda zai musu wannan taimako Allah ka kare mu daga azabarka sai Allah ya ce wa atba'nahum fi hadhihi ad-dunya la'na hmm. wa yawm al-qiyamati hum min Allah ya ce wa atba'nahum fi hadhihi ad-dunya la'na Allah ya ce sai muka bibiye su a cikin wannan duniya ɗin da tsinuwa yi khizyan kunyata da wulaƙantuwa, wa yau malƙiyama ranar tashi alƙiyama kuma hum min almaqbuhin su ɗin suna daga cikin waɗanda suke wa'anda ake korewa daga samun rahama suna cikin waɗanda suke cikin mummunan hali da mummunan rayuwa al-maqrudina min ah, qabbaha kullahu ai tsararrahu ai ana nihin almaturudi waɗanda ake korewa man ƙabba wanda Allah maɗaukin sarki ya zamanto ya muna nashi ai ana nihin tsararrahu ya korai ya tunkuɗe shi daga samun ni'ima wakila minal mausumin bi alamatin munkira wasu malamar suka ce a suna daga cikin waɗanda za a yi musu Abinda ya shafi alama za a musu wani fenti da wata alama ta kyama ka zarka zarqatul uyun wasu sawadil wujo kamar misali idanuwa su zamanto sun yi wani irin yanayi na abin ya shafi a kala ta azrak su yi kore sannan kuma sai zamanto huskokin sun yi baki irin walƙabihu aidan kuma abinda ake ce maƙabi azimus sa'id mimma yali an nisfu minhu ilal mirfak ya ce wanda za a ce yana da girman sa'id shine na damtsan hannu kenan ko wanda shi sa'id mimma yali an-nisfu minhu ila mirfaq wanda rabin shi yana kaiwa zuwa ga mirafiki to zai zama damtsansa ya zama yana da girma ƙatoto da an gan shi za a gane cewa wannan wani ne na daban Allah ya tsare mu hadha sha'an Musa indama akhrajahu fir'aunu min baladihi wannan shine sha'anin annabi Musa a lokacin da fir'aun ya yi dashi daga garinsa faraja'a mukriman mu'azziman sai ya dawo yana a matsayin abin karramawa abin girmamawa fa'ahalaka Allahu aduwa Allah kuma ya halaka abokin gabansa wa ƙuraishin haka ma ƙuraishawa akharajatin nabi sallallahu alaihi wasallam sun fitar da nabi sallallahu alaihi wasallama faqtadu bi fir'aun sun yi koyi da fir'auna fi amalihi zalik a wannan aikin da ya yi su ma sun kori manzan Allah daga makka sun fitar da shi har yayi jira zuwa madina wa halaka kasirun min uzama'ihim bi badar su ma haka mafi yawancinsu suka halaka a daga cikin manya-manyansu a badar misluma halaka fir'aunu kamar misalin yadda fir'aun ya halaka wa junuduhu da rundunarsa wa ashara ta'ala sai kuma Allah maɗaukin sarki ya nuni ila sababi inzali taurat a bisa dalilin saukar da taura faƙala sai ya ce wa ƙar'ata na musal kitaba wala ƙar'ata na musal kitaba min بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس نعم بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون الله يتولى ولقد آتينا موسى الكتاب Haƙiƙa mun ba annabi Musa littafi shine at-taurat at-taura min ba'di ma ahlakna al-qurun al-ula bayan mun halakar da karnonin farko sune qaumun nuh wa ad wa thamud mutanen annabi nuhu da adawa da samudawa wa ghairuhum donansu fandarasat ma'alimar shara'i sai zamanto ilmomin shari'a sun tafi wandama sat asaruha wa hakamuha duk gurabun da za a gani a ga al'amarin shari'a da kuma abin da ya hukunce hukuncin shari'a an shafe wannan wuraren babu sai zamanto al'umma sun zama kamar babu addini tare da su fa'addal amru ilaktilali nizamil ala. wannan al'amarin sai ya jawo dole ne sai an bibi tsarin duniya saboda wannan al'amarin ya jawo ikhtilalu nizamin alam lalacewa tsarin duniya dole sai an bibiye shi min mastada'a a tashirin al-jari abinda zai sanya dole a samu da shar'a sabuwa wadda za a shar'anta ma al'umma bi taqriril usuli al'baƙiya, ta hanyar tabbatar da wasu asallai da tuwasu tabbatattu wanzazu alamu marrid duhur a bisa shuɗewar zamuna walaƙad na musa a taurata alahini hajatin ilaiha ai kama allah yana cewa ne haƙiƙa mun ba annabi musa a taura a lokacin da yake da tsananin buƙatar ta bayan duniya an samu rikicewarta mun gane allah ya ce ba sa'ira nas. ai harin min alkitab jam'u basira wa nurul kalb Don ya zamanto basira ga mutane wannan hali ne na littafi din jam'i ne na basira an gane wa hiya nurul qalb shine haske na zuciya wanda za ta duba ta gane abu mai kyau ta bi shi mara kyau ta guje shi ai anwarul lil ana ana yin haskake-haskake ne shi littafin ga zukata wa hudan sannan kuma littafin shirya ne min dalal daga bata liman amila bihi ga wanda ya aiki da littafin at-taura zai samu shiriya daga bata wa rahmatan liman amana bi kuma rahama ne ga wanda ya imani da shi la'allahum yatadhakkarun Allah ya ce an yi haka dan su wastu na bima fihi min mawaiz dan su wastu da abin da ke cikin at-taura na wa'azoza fa an fa inzalit taurat saukar da at-taura tamhidun li inzalil ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama saukar da taura kamar shimfiɗa ne game da abin da ya shafi saukar da alqur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama listimirari masisi alhaja ilaihi saboda wucewa da shuɗewar abin da ya shafi shafuwa na buƙata zuwa ga saukar da alqur'ani din waƙati in zarihi ka zarika kamar haka ɗin shi ma a lokacin saukarsa sun ma ƙaba ta'ala ala ƙissati musa sannan allah maɗaukin sarki ya ƙara yin taƙiri a kan ƙissa annabi musa bi taƙibatin da wasu nau'in taƙibai ta dullu ala sirki da'awa muhammadin sallallahu alaihi wasallama risala da wanda za su yi nuni a bisa gaskiyar abin da ya shafi da awar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wadda ya yi na arisala na manzanci faƙala sai Allah ya ce wa makunta bi janibin garbi إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين الله يكتب وما كنت بكرا يا محمد بجانبي أي الجبل aul wadi aul makan ba ce a gefe na dutse ko kuma wannan wadi din ba ko gefen wannan wuri algarbi daga bangaren abin da ya shahi yamma min musa daga musa wannan wurin hina almanajat lokacin munajatinsa iqadaina ai auhaina ila Musa al'amra lokacin da muka hukunta wahayi zuwa ga annabi Musa na al'amari bi risala na manzanci aka aike shi ila fir'auna wa qaumihi zuwa ga fir'auna da mutanensa wa ma kunta min shahidina Allah ya ce ba karance daga cikin waɗanda suka shaida suka halarci lidhalika wannan din ba fata alamuhu fatukbira bihi ballantana ka san abin ballantana ka bada labarin sa sai in an maka wahayi sai Allah ya ce walakinna أنشأنا قرونا فتطاول عليهم الأمر إيه. وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walakin na an sha'ana ƙuruna sai dai mu mun ƙagi wasu ƙarnuna ai umaman ba da Musa al'ummomi bayan annabi Musa fata tsawala alaihimul umar sai zamanto rayuwa ta yi musu tsawo ai tsanat amaruhum rayuwarsu ta yi tsawo fanasul uhuda sai suka manta alƙawurra wandarasatul ulum ilmoma suka tafi wanqata alwahyu wahayi yanke ina bika rasulan wa auhaina ilaika Gaira musa wa ghairi wa auhaina ilaika ina bika muka zo da kai rasula a matsayin manzo wa auhaina ilaika muka yi wahayi zuwa gare ka to wannan kalmar ta wannan wurin mecece khabra musa labarin Musa muka yi maka wahayin labarin annabi Musa wa gairu da waninsa wa ma ta sawiyan ko ba kasance kiman wanda yake ne ba fi ahali madiyana a cikin mutanen madiyana tatlu alaihim ayatuna kana karanta musu ayoyinmu ai khabra khabrun sani kana karanta musu wani labarin na biyu fatarifa qissatahum ballantana ka san kissarsu fatukubira biha har ya zamanto za ka iya ba labarin wannan kisa walakin na kunna musulmi sai dai mu mun kasance masu aike wanda muka aiko laka a gare ka wa ilaika ko ko muka aiko zuwa gare ka muka aiko a gare ka ko muka aiko zuwa gare ka mun aiko zuwa gare ka kenan an mashi wahayi daga Allah subhanahu wa ta'ala a matsayin shi na manzo annabi بأخبار المتقدمين دلابار كان مغباتا سألت وما كنت بجانب الطور إذ نادينا وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون الله سبحانه وتعالى يتي وما كنت بجانب الطور kuma ba karance kana a gehen wannan dutse aljabal dutsen ba iz ayyina na daina musa lokacin da muka kirawo annabi musa an akhdhil kitabi bi quwwa abisa ya riki littafi da ƙauƙarhi walakin ka sai dai mun aiko ka rahmatan min rabbik wannan rahama ne daga ubangijinka zira qauman ma atahu dan kai mutane gargadin abinda ya zo musu min litun zira qauman ma atahum min nazirin min qabli dan kai gargadi ga mutane waɗanda wani manzo mai gargadi bai zo musu ba gabaninka wa hum ahlu makka sune mutanen makka la'allahum yatadhakkarun dan su astu ya ta zakarun ayyata izuna dan su zamanto sun wa'astu su bi abin da ka da shi na shirya sai Allah ya ce walaula walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim na'am بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين walaula dan menene an tusibuhum musiba ai uquba bima qaddamat walaula an tusibahum musiba ba dan kada musiba ta same su ba bima qaddamat aydihim saboda abinda hannayen suka gabatar min al wa gairihi na kafirci da waninsa fa su rinka cewa rabbana ya ubangijinmu laula ai halla arsalta ilaina rasula dan me baka aiko mana da manzo ba fanattabi ayatika mu bi ayoyinka almursal biha wanda aka aiko da su wa nakuna min almu'minin mu kasance daga cikin mu'minai wa jawabu laula mazufun jawab din laula mazuf ne an goge shi wa ma ba'dahu mubtada abinda yazo a bayan sa mubtada shine mubtada din wal ma'ana laula al isaba al musabbab anha qawluhum ya ce ma'anar shi ne ba don wannan samarwar da shafar ba wadda ya zamanto cewa a maganar su take sabbabawa au laula qauluhumul musabbab anha ba dan maganar su da ke sabbaba musu samuwar wata musiba din da za ta fada musu ba Allah na cewa kiran la'ajarnahum bil uquba da mun gaggauta musu sama musu da aquba din da azaba din walamma arsalnaka ilayhim rasula kuma da ban aika ka zuwa gare su a matsayin manzo ba ma kawai ya asa musibar sai ta shahe su kuma ta zamanto ta yi tasiri sai Allah ya ce falamma ja'ahum haqq min indina qalu lawla udiya mislama أوتي موسى نعم أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تزاهرا وقالوا إنا بكل كافرين Allah ya ce falamma ja'ahumul haqq lokacin da gaskiya ta zo musu muhammad rasula manzon allah annabi muhammad a matsayin manzo min na daga gare mu ƙalu sai suka ce laula ai halla utiya misla ma utiya musa dan me ya sanya ba za a zo da irin abin da aka zo ma annabi musa ba min ayati na ayoyin mu'udiza kaliyadi kamar hannu albaida wanda yake mai haske Wal'asa da sanda wa gairi ma da su. Aure kitabi koko littahi jumlatun wahida a kawo littafin ya zama to baki daya a kawo shi ba tare da an ninka saukar da shi gwargwadon bukata ba qala ta'ala sai Allah ya ce awalam yakfuru su shin ba su kafirce annas su mutane ba bima utiya Musa min qabl shin ba su kafirce mu abinda aka ba annabi Musa ba min qablu a gabanin zuwan manzon Allah ɗin haisu qalu lokacin da suke cewa fihi akan annabi Musa wa fi Muhammadin har ma akan Muhammad din suna cewa sirani suna cewa masu sihiri ne su biyu wa fi qira'atin sahirani a wata qira'a ana karantawa sahirani alquran wa taurat suna nufin alkur'ani da taura masu sihiri ne tazahara ay ta'awana sun zo sun taimaki juna bi sadiƙi kullum min al akar. ta inda kowane ɗayan su ya gaskata ɗan uwansa da haka wasu sihirora ne kawai da alqur'anin da at-taurai ko da manzon Allah ɗin da annabi Musa Allah ya tsare mu wa qalu inna bi kullin minan nabiyyin wal kitabaini suka ce lalle mu game da dukka annabawa din da littattafan guda biyu suka ce kafirun su masu kafircewa ne bihima da waɗannan duka baki kiɗa. wala nu'minu bi wahidin minhuma ba za mu imanin ɗaya daga cikin su ba ka ji magana ta kafirci Allah ka tsare mu na saboda suna da littafi sun san tarihin annabi musa suka haɗu da Quraysh kuma aka fi jirima sai dina rasulullah sallallahu alaihi wasallam haka saboda zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya jira ya je madina a cikin madina akwai yahudawa sai kuma ya zama tuwa tsakanin su can akwai tsakanin abin da ya shafi yahudu da kuma larabawa akwai kawance a tsakaninsu in ka ɗauki ƙabilar ausu da kazrat ko za ga akwai ƙawance da aka samu wanda ya zamanto waɗannan suna taimakon waɗannan waɗannan suna taimakon waɗannan to haka har wajen jayayya da risala a haka aka zo aka dinga rikicin su suna ganin ya za a yi annabi muhammad da ya zo tun da su tare da su akwai littahi eh. to abinda littahin ƙur'ani ya zo da shi ya yi kama da abin da taura ya zo da shi to da haka sai suke ganin a annabi muhammad ya zo da littafi ne don saboda a yi musu dabaru irin abin da yake cikin wancan littafin da suka sani na a taura irin shi ne aka zo da shi a cikin ƙur'ani da haka kawai wannan wani ne ke ƙarfafa wani kawai don a ce musu tunani a hana su bi abin da suke so su bi ainihin irin abin da aka ba annabi musa ba me yasa ba a ba shi hannu yana haske ba me yasa ba a ba shi sanda in ya suki ta zama macijiya ba kaga suna buƙatar kenan manzan Allah ya zo da mu'ujiza to shi ko mu'ujiza sa mafi girman mu'ujiza ita ci alƙur'ani da haka sai aka ba su amsa a cikin littafin ƙur'ani da abin da zai karya waccan maganar tasu wanda ko ba su yadda za su yi da wannan lafazi na lokaci ya yi ina ganin za mu tsaya nan sai Allah ya kai mu insha Allah gobe sai mu dora daga inda muka tsaya da fatan Allah subhanahu ta'ala ya sanya mu abin da muke karantawar albarka kuma Allah ya amfana da mu shi duniya da lahira Allah subhanahu ta'ala muna roƙon ka sanya muna yi domin ka kuma ka ba mu ladan abin da muke aiwatarwa Allah subhanahu ta'ala ka gafarta mana zunubanmu da kurakurai ya komo waɗanda ba su lafiya Allah ka ba su lafiya ba su lafiya kuma Allah ya kara musu lafiya Allah subhanahu wa ta'ala masu bukata a cikinmu masu bukata daban-daban ka san bukatun Allah ka biya kuma ka yardar idan ka biya waɗanda ke da bukatu waɗanda ba masu kyau ba ka juya su zamanto masu kyau ka biya wannan bukatu ya Allah kuma ka yardar da bayi da ka biya wannan bukatu ɗin Allah subhanahu wata'ala fitintunun da ke faruwa a cikin wannan ƙasa a yankuna da mabantan juna Allah maɗaukin sarki ka ba masu fama da wannan matsaloli ɗin mafita Allah maɗaukin sarki waɗanda suke ka shirya su ka ba su ikon bari kuma Allah ka ba su ikon tuba in sun tuba Allah ka sa tuba ta amfane su duniya da lahira na ganin nan za mu tsaya insha Allah in ba wani abu malam zai ira tsawana da addu'a بسم الله الرحمن الرحيم وعلى النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد فلا لا تزغ بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على من قبل ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم تقبل صلاتنا اللهم تقبل صلاتنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل قيامنا اللهم تقبل قيامنا اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل تقبل الدعاء صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين